babban amfanin da na ci na farko na yi mutunci da daraja tun da har inda take magana matsayin girma gare ni na uwa duk wanda ya shigo sai ya bani girman uwa amfani na uku wanda yau in kasashen waje na tafi da na yi magana an san wance ci karrama na ake yi banda waka wasan kwaikwayon kan shi karrama mu ake fi sabilillahi kenan an wani ya wuce wannan an shi kenan babu shi kallabin shirin ta wannan makon yan wana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana alheri grace abdul Batun rashin jituwa da mata da dama ke fuskanta tsakaninsu da dangin miji musamman kanne mata wani abu ne da ke ciwon ma'aurata tuwa ƙwarya kuma ganin yadda matan ne ke takura wa 'yan uwansu mata har waɗansu lokuta su zama sanadin mutuwa aurensu ya sa ci gaba da haska fitila kan wannan batu da nufin neman mafita ya zama da muhimmanci. Za ku ji abin da 'yan fafutuka ke cewa a kan wannan lamari. za mu kuma ɗora a hirar da muka fara makon jiya da kallabinmu ta mako wata mace da ta naɗa rauna da dama kasance wata 'yan wasan kwaikwayo mawaƙiya 'yar jarida uwar gida da kuma uwa ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. kafin mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako, bari mu koma kan kalubale da mata da dama ke fuskanta a gidajensu na aure, inda waɗansu suke zama tamkar kishiyoyin ƙannan mijinsu, har waɗansu lokuta ya kai ga mutuwa aurensu ko da ko mazan nasu na su kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawar da mata a don gida. A cikin zauren namu a yau akwai Rakiya Sa'id wanda aka fi son da Rukmayar da kuma hawa Usman. akan samu matan miji matan yayi da su kuma matan ai da su kuma kannan miji wa'anda musamman wanda aure ya mutu ta dawo gidan dan uwanta da zama za ka da wuya ko yaya dakunan suke ko da kwara biyu ne dakin sai ga wani ya takure wa matarsa zama ta sakan yi korafin cewa an takura musu ne wanda ita dama mai daki ce kila har da ya ta tafi mm. kuma ta saba zama da miji Mm. sai yau ba ta da miji ta dawo gida gidan dakuna eh, biyu ne na kwana mm. sai ya ce ita matar ta ta tarkata tarkata yar eh, uwarsa za ta samu wuri mm. a gidansa sai ya saka ta ce na gida kamar kishiyoyi suka zama wannan da safe za ta fito wannan ita ma da safe za ta fito wani lokaci ya ga har cefa ne yake yi an rabawa juna a ana ki tunanin me ya kamata a yi a wannan matakin gaskiya ya kamata a duba idan aure ya mutu gaskiya bai eh. kamata in dai namiji bai da wadata a ce za a ɗauki bazawara zai dauki mazauna ya je ya dauke ya dauka dan tana kanwar shi ya kai ta gida ya takura wa matar shi sannan lokacin da matar shi ta shiga damuwa ƴaƴan shi ba suna cikin damuwa shi kanshi hankalin shi ba a kwance yake ba saboda haka in mutum habba shi da gidan da zai dauke su babu ruwan kowa da kowa wanda sai dai idan kanwar yar mutunci ce ta ga matar shi tana kicin tana girki za ta fito ta taya ta da aikace aikacen gida in dai ba haka bane kamata yayi a ce babu wani dalilin da zai sa a kawo ta kanwa miji ka zo ta takura maka ba ka da wadatan da zaka gidanka ba a yalwace yake da kowa zai yi abin da ya ga dama ba ya saka ta wala tsakani da Allah takura ne kuma irin wannan matsalan ya kashe aure ba ɗaya ba ba biyu ba sosai ma ya kashe aure sosai yana ba da gudunmawa wurin rabuwan aure an to kina nufin ita matar take cikin gida ana iya kawo mata dalilin da za ta ita ma matsala aure take nan daga nan sosai so da yawa kannan miji sun sha koran mata su a gida because kannan miji da yawa kes ne a cikin gida saboda kin ga demo especially idan aka ce miki mijin nan yana da uwa yana da uba za su kasance tsofaffi ne sun manyanta wannan kanwa mijin ita za ta dinga kwasan abin da yake faruwa a cikin gidan nan tana kiran su tana gaya musu abin da yake faruwa ko ta wanke kafanta ta tafi sannan shi kuma a ƙarƙashin iyayen shi yake namiji to irin wannan zama da kannan mijin. shi yake janyo abin da ya faru da abin da bai faru ba su da kanwan miji ta daɗa za ta je ta fesa wa mahaifiyarta ne ba lalle ba ne mahaifinta da namiji ne ba ta ga takura eh fuskan da za ta gaya mai ga takura da sa ido ko mm. daga nan shi kuma sai samu matsala da mahaifiyar shi to kin ga daga zaran da aka ce ka fara sakin fara samun matsala da sarkakki akwai matsala mm. saboda ita ta haifi mijinki kuma bai isa ya kauce ba maganar ta ba da zaran kiyayyen ki ya dara cikin zuciyar sarkaki shikenan fa auren ki ya riga ya shiga cikin matsala sosai komai zai iya faruwa ko dai ke bar gidan ko kuma ki zauna babu daɗi a cikin gidan ya zama namijin ki shi kadai ke kallon mutuncin ki a cikin gidan nan kuma babu daɗi aure a ce baka shiri da dangin miji bai da daɗi because ba zai canja yan uwan shi ba hmm. ke kuma matar shi ce to babu daɗi balle shi wannan zamantakewan ma kamar a baya iyayenmu da kakanninmu ya ɗau asali sun saba za a auro ki kamar yadda aka fara daga farkon shirin nan za a ajiye ki maybe tsakaninki da ɗakin mahaifiyar mijinki ma bai fi ɗan taku ba ne. Ko kuma wata katanga ne aka ɗan. Alhamdulillah eh, gida ne na family eh. wuri wuri ɗakuna eh. ɗakuna duka family ne. To iyayen mu su already an riga an build rayuwarsu. An gina rayuwarsu akan mm. wannan zamantakewa. Suna tare sun saba da juna da daɗi da ba daɗi akwai kawaici a zamanin baya amma yanzu babu kawaici. Mm. Ƙanwar miji mo especially ma in ta yi aure ta zauna a gidanta. To idan ta shigo gidanki fa kaka gida take zuwa taimaki. Wato kamar mulkin da take yi. Alhamdulillah. in miji gaba za ta yi a gidanki tana takama gidan wanta ne ba za ta yi a gidanta ba alhamdulillah ke kuma a matsayin ki na magidanciya mai gida ce ke kuma kina ganin wannan gida gidan wani da za a yi a cikin shi kamar sai ya kamata ma wani lokaci a tuntube ki kamar yadda muke magana ba ai in kanwar kici za ta yi abu za ta ce miki yaya in antini me zan yi wato ba ta ya ko za ta yi abin ta ba to amma irin wannan hmm. sai ya zama kaman mulkin mulakawu wannan abu na dan uwa na nuna isa nuna isa ni ai dan uwa na ne ya kawo zan yi amfani da shi a lokacin da na ga dama kuma ba dan uwan ne wala da ba shi ka ba tasarrufin asirin da ake yi tare da juna ba tsakanin mata da miji ko na dan uwanta ne komi kawai na dan uwanta ne wani canji na rayuwa dan jin daɗi da kike yi ko wani abu da kike gani maybe akwai ma eh, effort me ake ce mushi ne kokari kokarin ki hmm. da kike yi dan a zauna lafiya lafiya a cikin gidan kuma wanda da a baya duk ba mai ji ba wanda ya san yadda kike zo da mijinki amma ita in ta zo tana ganin ai komi da ke faruwa fa yaya na ne komi da ke faruwa a gidan na to ina da dama in baje in yadda na ga dama a gidana kamar yadda muka sani mu mata ne wallahi da yadda kika bar gidan iyayenki kika tafi kina gidan mijinki kin saba da wata rayuwa ta kamar ni ma ina mulki ne wato kana da yanci kana da yanci mm. alhamdulillah to in ya kasance an sake ki kin dawo gida ko wani abu da sauransu kikan so ki yi wannan mulkin to in ba a gidan iyayen ki ba kin zo gidan wanki za ki ci gaba ne a sake kuma gashi babu kwaba tun da babu fuskan manya alhamdulillah babu kwaba ba hmm. fuskan manya da sauransu kuma wasu dai ba su da tunanin amma akwai few cases da ake samu wasu suna da tunani Wato a A wa'ansu lokuta wasu suna da tunani suna tunanin gaba yo in ni ce nake position din wanci wasu ma har in kina da matsala da mijin naki da sunan su kan kokarin a hada auren ya zauna cikin wata ita da matan wasu ita da matan a kulle ta zama kamar yadda wala kamar yadda mm, ki kasa gane cewa wannan ai matar wace kuma mm. wannan eh, kanwar miji ne ko wani abu da sauran sai kiga ana komi tare tana ba ta shawarwari yadda ya kamata ke in matsala take da shi ma tana iya nemo ta sosai kamar kin ji kin ji kin ji kin ji sosai tare muke haduwa ni nake mata faɗa akwai matar yayana ni kaina mutane ba su sani ba dan ita ba za ta iya dan zata ake ma dakin mu da ita wallahi saboda akwai yanayin kama haka da sauransu mm. in ba wa'anda suka sani ba daga baya in mun yi hoto ana zata duk cikin yan uwana ne to haka ake zaune lafiya irin da sauransu mu wallahi ba musamman halin da suke ciki ba in ba ita ta ta faɗi abin da ake ciki a ce akwai damuwa ko wani abu kuma dai alhamdulillah kin san karatu na zamani da ilimin kuma muhammadiya yana buɗe mana ido ya kamata a ce mu ma yanzu mata duk ma mun gyara in wanki ya auro mata ko kaniki ne ya auro da Allah a kokarin yadda za a yi zamantakewa nan tekar ku kyau to a duk wannan magangan da muka yi da tattauna da muka yi mun lura cewa akwai dai matsala sosai ana kuma samun ana samun sai wanda suka kawo mutuwan aure eh bangarorin eh. su dangin miji wato kannan miji eh da ita ma yar miji ko kuma bangaren mata hmm. ita ma ta zo ta nuna cewa gashi ta nuna fifikon yan wanda ke so sosai misali wanda eh, yake kawo matsala zuciya kenan to a duk wannan abubuwan ina kuke ganin za a fuskanta a samu uh, mafita shin bangaren mijin ne shine akwai wani gyara da zai yi da za mu samu mu za shawara akai ko kuma su matan da abin ya shafa akwai abin da zamu gaya masa su duba su kuma lura da cewa ga yanda yake ga kuma yanda za su gyara zaman nasu gaskiya mafi akasari matsala an fi samun ta ga mata kamar yadda aka yi magana cewa kanwar miji kuma da matar gida ke matar gida idan an kawo ki ki dauka cewa waɗannan yan uwanki ne abin da zaki yi da ki zaki yi da su ki kyautata musu duk abin da ya dace zamantakewa mai kyau mai natsuwa mai tsafta to haka kuma ke ma kanwar miji idan aka ɗauko wata aka kawo gidan to fa ke ce ma in fact su ne ma ya kamata su buɗe babin zaman lafiyan da kyautata mu juna don in suka anshe ta biyu suka ja ta a jiki suka nuna ai ita ta su ce to ita ma za ta saki jiki kuma sannan dan uwansu zai ji daɗi sannan dan uwansu zai ji daɗi mm. domin shi a wannan fa namiji akan saka shi ne a tsaka mai wuya yana son yan uwan shi yana kuma son matar shi kuma baya son ya rabu da matar shi a duk mafi yawancin zaki ga abin da ya faru in kika bi diddigi diddigi sai kiga wallahi ya rasa yadda zai yi ni saboda ba zai zaɓi matar shi akan yan uwan shi ba maybe mahaifiyar shi tana nan baya son ya bata mata rai ko wani abu da sauransu dole yake goyon bayan yan uwan shi sai ya ya rabu da matan nan aure da yawa sun mutu akan haka to in kuka ja ta kuka nuna ita yar uwa ce ke ko da ƙara ne yake kawowa gida a ai wancan tayi kaza wance tayi kaza da sauransu ku zauna ku duba matsayin ku na mata wancan nan in tayi kaza me ya kamata a ce in ni ne menene shawarar da za ku bashi ya zama da shawara ce mai kyau mai tsafta ba shawara na kushewa ba da ingizawa duk shi ke kawo matsalolin so idan aka ɗin ta aka nuna mata ita ma ta gida ce da sauransu to wallahi ina ganin za a samu maslaha akan wa'annan sai dai in mutum yana da son zuciya ita kamar bangaren matan wa nan ko wani abu in dai ba ta da son zuciya me zai sa kannan ki in sun zo ki kyautata musu shi kuma kannan ba za ki kyautata musu ba in kin kyautata ma yan uwanki ki kyautata wa yan uwansa saboda ya ɗauko ki fakin riga kin shigo kenan wani fa auren sai mutuwa cikin ikon Allah ana ta zama da rashin kyautata mu juna ba yi da daɗi Allah ya kawo mana mafita ke kin ka faɗa min ba za ki da ni ba ke ce kin ka faɗa min ba za ki rabo da ni ba mene miki ne ba za ki yo haƙuri da ni ba kin manta zama na baya me yasa haƙuri na nake yi lokacin nan da ba zo ba. madalla kafin mai sallama da iyayen gida za mu ji shawarinsu kan matakan shawo kan wannan matsala da ke ci kamar wutar daji. Kamar da kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da Hadiza Gire, kallabinmu ta mako. wata mace da ta naɗa rauna da dama kasancewa ta 'yar wasan kwaikwayo mawaƙiya, 'yar jarida, uwar gida da kuma uwa. Madam Hadiza ta bayyana gudunmuwa da take badawa ga wasan kwaikwayo da kuma yadda suke haɗa wasannin. Ga kallabin mu ta mako. Basira ce Allah ya bamu saboda adakin basira ce. Yanzu ne ma tahiya da ta yi tahiya a cikin 'yan shekarun wannan. Har ake ɗaukan ku a ta a baku horo bisa kan shi wasan kwaikwayon wannan ga yadda ya kamata a yi shi na zamani ga yadda ya kamata a yi shi na zamani babu zancen horo kawai in muka zo muka zamana kuma shirin su suke yin shi manya ni mai rubutu ce a lokacin nan hmm. in suka hwaɗi in rubuta in suka hwaɗi in an zo daɗa sai a zo a kira ku gaba ɗaya sai a ce to mace mai haƙuri wance ce mai haƙuri a cikin 'yan wasa hmm. mijinki wane ga abin da zaku kawai ya rage ke da kanki ki tunani a matsayina na mace mai haƙuri a gidana me ya kamata in yi kai in mahwadaci ne in wani mai wannan nema kowa da yanayin shi na rayuwa ake ba shi rolikin shi mm. haka nan ne a da to yanzu ana ba da horo fi sabilillah abin da ya zama na zamani mm. da ni kaina na samu horo shekara uku a tawa nake zuwa ina zawa bisa kan wasan kwaikwayo amma ne yanzu takaitacce wanda bai huce minti goma sha biyar ba ishirin ya yi yawa kamar irin talla yawa mm. yanzu gaskiya ana ba da horo bisa kan wasan kwaikwayo. Mm. Mm. To malama Hadiza tsawon wannan lokaci da kika yi baya ga wasan kwaikwayon biki koma yin wasu shirye-shirye ba haka a gidan rediyo. Muna yin shirye-shirye. Mun yi zaman waye kai da sahi in an buɗe wa akwai wayar da kai da muke kuma akwai hilin barka da asuba sannan kuma akwai hilin uwar gida da mai gida wanda har inda ke magana ni da rakiya adamu muna yin shi wannan su ne wanda bayan wasan kwaikwayo kuma muke gabatar da su to bayan nan kamar a game da shirye-shirye na gidan rediyo kin samu wasu horo eh kam na samu horo tun da tamar miye horo na samu horo bisa kan shi kan shi radiyon menene mm. ka san menene radiyo kana aiki a cikin shi sannan sunan shi sannan kuma mun samu horo bisa kan tallace-tallace marketing hmm. ita ma an ba mu horo bisa kan shi sannan wannan horo da na gaya miki bisa kan wasan kwaikwayon kan shi shekara uku bayan wannan akwai wani horo shi ma da aka ba mu a matsayinmu na 'yan wasan kwaikwayo a matsayin mu na uwaye mata kamar a turanci da ake cewa jar evaluation de la femme hmm. shi ma kwana tara muka yi amara muna yin shi an samu horo tabarkalla masha Allah fi sabilillah hmm. to kamar wani irin amfani kika ce na wannan aiki na amfani kai na dukiyar ma alhamdulillah tun da an ma yara armi kuma a ana aikin ne sannan babban amfanin da na ci na farko na yi mutunci da daraja tun da har inda take magana matsayin girma gare ni na uwa duk wanda ya shigo sai ya bani girman uwa amfani na uku wanda yau in kasashen waje na yi da na yi magana an san wance ci karrama na ake yi ban da wasan kwaikwayon shi. karrama mu aiki fi sabilillahi kenan an wani ya wuce wannan aishi kenan babu shi kuma na yi mu'amala da mutane da yawa na samu abubuwa da yawa ta bangaren su a a tabarkalla masha Allah gaskiya to kamar su waɗannan waƙoƙi da kika rika rerawa a wasannin festival mm-hmm. ke ce kike rubuta su ko kuma a rubuta miki ne ake ke ki rera Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah mishi rahama Allah shi ganshi da rahama akwai wani malami a duniyar dama akwai madarasa a wani ƙauye yake gabascin tanit gamaram can yake da zama da iyali shi malam atta shi yake rubuto ta kamar kasida ta yanzu da ake yi eh, kamar haka ne yake juya ta ya maida ta waka sai ya bada na ta waccan ta da muka yi wata hudu kunce da hawan shi aka kama nan da magaran ba mu taba zawa ba ga mu nan da yake dai ba a bincike na kirkin <laughs> wannan ita ba ta je ko ina ba eh. shi ya rubuta ta wannan ita ku ta ta'ala da ke dan lakwal Allah ya mishi wata irin basira mm. ya rubuto ta ya kawo ya bada an mushi wani abu mai gabacin mu wanda yake daukowa ya taho da mu nan hmm. ba shi yake koya waka ba shi yake rubuta ta ba mala atta shi amma in ya taho sai ya ce shi ne mai rubuta ta sai ya samu labari sai ya ce to in dai sai na ji na koya waka ba ni bane amma ƙasa ta ce take ci gaba zan rubuta in bada wanda ya san zai iya koya ya koya ma 'yan matan da za su je su rera hmm. ya aka yi rabbana ta'ala ilyasu hamma allah shi kanshi shi ma darakta ne na un mm. shi ya koya mana rabbana ta'ala shi ma ba duka ba da ya fara koya mini ita kashi na farko kashi na biyu kashi na uku in ya koya sai ya ce mini shi da kayyan i kirka karantawa tamar kan in wannan kai ki nesa sai ya kai Ilyasu Hamu in mun zo mun zauna ci yake a'a ni ba ni bane mai koyon ita ce mai koyon ku tarera ka ku amshi mata mm. wallahi tamar ni na galibin sauran wannan Kashi sukan na ƙarshe wallahi ni na koya ma kaina hmm. wata sarauta Allah hmm. mu yi rabbana ta'ala kai alhamdulillah kamar za ki iya tuna yanzu kamar irin waƙoƙin da kika rera a wannan lokaci waƙa uku rak ce ne uku rak hmm, da rabbana ta'ala ya bismillah Allah babba zan fara da sunan Nijar zan fara da sunan Allah ta'ala mai nihi da cikawa da biyu ta uku ita ce na manci wallahi ita ce na manci ta uku mm. na mance ta uku rak ne wa wanda mm. su ban sake ba kika fara aikin radio kuma babu waka sai dai aikin gidan radio sai gidan radio mm. sai shi kawai wallahi to kamar eh, a matsayin ki na wadda kika gaji kuma ga ki yau ya kike ganin harkar matasa da kin yi yayin zuwa festival festival kuma kamar haɗin kan matasa ne su cuɗanyu da juna su san juna a ƙara ƙulla danƙon zumunci da tsakanin matasa na talaberi da na agadasu da na talaberi da na difa da ina ne <laughs> wani tsari ne na marigayi sai na kunce gaskiya akwai bambanci a da a yanzu yadda kai ya waye al'adunmu na yanzu sai dai da muke mun ga alamomin magabatanmu suna so su maido al'adunmu namu na mu mm. shine fatan mu Allah sa wannan abu ya tabbata amma al'adun yanzu mafi yawa na wasu ƙasashe ne muke aiki da su na mutane ne ake ɗauka ana yi saboda a da kin ga ba al'adu na gargajiya ne na da su ne za a zo a muku a kwatanta muku su kuma ku zo ku yi su kamar su bale mm. abubuwan da ne ake yi kuma a zo a yi raye-raye da waƙoƙi da komi a ciki kuma kai da kaɗan bale da ya hau ka san wannan al'ada ce ta wuri kaza kuma al'ada ce ta taushi kaza mm. kamar ko hulani ko bare-bari da sauransu mm. kuma bayan haka nan a haɗuwa da ake yi zumuncin na haɗuwan na da ba irin ne yanzu bane babu cin kai kuma akwai biyayya da ladabi a wurin magabatan da suka tare da ku saboda in aka kwashe ku aka tare da ku ba kusan kowa ba aka kai ku gari in kuka je kuka yi repetition kin kuka kare in kuka zo daukan ku ake akai ku kowane wuri inda ke da kwai bakin wannan yan gari kaza ne mu ma yan gari kaza ne ku zamna ku wuna anan a ci anan a sha anan kuma gobe haka da haka nan danƙon zumunci yake karuwa kuma in ka ganshi a inda ka ganshi in ya dan taska ka ka duka kamar irin ne suka gaida shi to yanzu ba haka nan bane fi sabilillah yanzu akwai sauran aiki a gurin matasanmu haka nan mahal eh, an yi ta auren raki tsakanin kabilu daban-daban sosai an yi ta'ar mamaki saboda a dalilin wa'annan abubuwan ko mu nan tanit mu 'yan matan da muka yi mu mu tara ne uku wallahi ɗaya a nan da magaranta samu mishi bi kuma a tawa 'yan tawa suka arme su kuma har indiyo suke magana ita ta da magarankin Allah mata cika amma na tawa har yanzu suna nan a gidajensu sun ma 'ya'ya arme da komi kuma dalilin festival ne na da magaran da aka haɗu. Mm. Mm. To masu iya magana suka ce albarkacin kaza a kadangare kan sha ruwan kasko kuma ginshikin dutse kowa ya karo da shi ka faɗi. Nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na wannan makon sai kuma mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin.